واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مختصاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi من darasi na 130 karatu ذلك في الأدب المفرد بداية الإمام البخاري الله مدوك يا مفرحنا نظام قرأت حديثين بالأبيو أيو إن شاء الله حديثين بجيشدة تطبي وكما حديثنا بجيشدة تطبي waɗannan حديثين guda biyu suna shafin da da cikin da waɗannan hadisai guda biyu al bukari ya kawo su a guda saboda karantar da mu matsayin dagewa ta addu'a a lokacin da musulmi ke roƙon Allah madaukakin domin haka ya sa ya muku baji da cewa baji na 275 babu biya hujjin ليعزم الدعاء لن يكون داجي مع الدعاء لن يكون داجي مع الدعاء فإن الله لا المكره له صبر الله مدو كثير باب يجيب سعر منه ولا نحن يجيب رجل suna ɗauke da waɗannan ƙa'idoji waɗanda suke karantar da mu matsayin dagewa ta addu'a a duk sa'ilin da za ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala حدثنا محمد بن عبيد الله القرشي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم المدني عن الالاء بن عبد الرحمن المدني عن أبيه العلاء بن عبد الرحمن حديث حديثنا لك ما حديثا بن عبد الرحمن بن يعقوب الماجر أبو هريرة صحابي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن يعقوب صاحب أبي هريرة أبو هريرة هنا الماجرين da wanda ya rawaito hadisin nan yana daga cikin shine Abdurrahman bin Yaqub an Abi Hurairah an karbo hadisin daga Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah yake idza da'a ahadukum idan dayanku zai yi addu'a fala ya kudu to kada ya ce in shi ita idan ka ga dama idan za ka yi addu'a kada ka ce Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala idan ya ga dama ya maka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana idza da'a ahadukum fala yaqul idan ɗaya daga cikin ku zai yi addu'a kada ya ce in shi ita in ka ga dama وليعزم وليعزل المسألة للليل المسلمية تاجي مروفانسا إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وليعزم المسألة أقي ما لم نأتي كرفاء عبد الرحمن بن محمد الداوودي شكرت أجيثرة لتبين الكرهوة في الدنيا رحمه الله yana cikin cikakkun malamai da aka yi magabata yana fassara wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani ya'zimin mas'ala lallai ne musulmi ya daje maroƙonsa shi ne al-mas'ala me ake ne yake an yadda gida wa yuliha inda manzon Allah ya ce shi ne mutum ya dage kuma ya naci shine wanda ya da mas'ala lallai ne mutum ya dace ma roƙo al-mas'ala abinda take roƙo shine al-mas'ala saboda haka anan annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya mana umarni idza da'a ahadukum fala yaqulu shi'ita wa liya'zim al-mas'ala idan musulmi zai yi addu'a kada ya ce idan ka ga dama kada mutum ya gaya ma Allah haka lallai mai musulmi ya dage ma roƙonsa kaga wannan umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'na al-amri bil azmi al-jidd fihi wa an yajzima bi wuqu'i maslubi malami yake abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine idan musulmi zai yi addu'a to ya dage wajen addu'an da yake dagewarsa ta harshe sannan zuciyarsa tana tabbatar da abin da yake neman nan zai samu saboda haka shine abin da manzon Allah yake nufi da wani wal ya'zil mas'ala lallai ne musulmi ya dage maroƙonsa domin idan zuciya ba ta da yaƙinin za a karbi wannan abin ba yadda za a yi mutum ya dage to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wani yu'azzimin ragabata kuma lallai ne mutum ya girmama kwaɗayinsa ka girmama kwaɗayi da kake ma Allah ta bari wa ta'ala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa inna Allah la ya'zumu alaihi shay'un a'tahu saboda shi Allah madaukaki babu wani abin da yake bayarwa wanda shi Allah yake gani yana da girma duk abin da Allah ya baka baya gani wannan abin da ya baka yana da girma la la la ko ne ya ba Allah yana ganin kaɗan ne Shi ne abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan za ka yi addu'a ka girmama kwaɗayinka ga Allah wa yu'azzimi radabata lallai ne mutum ya girmama kwaɗayinsa ga Allah madaukaki fa alaya allaha la ya'zumu alayhi shay'un a'ta saboda shi Allah subhanahu wata'ala abin da ya bayar baya zama mai girma a wurinsa duk abinda da Allah ya bayar baya ganin babban wannan hadisin kamar yadda imam bukari ya kawo shi a littafin ya shi a littafin wato sahihul bukhari yana kitabu da'awat wurare guda biyu a sahihul bukhari wuri na farko shine kitabu da'awat akwai wurin da al-imam bukhari ya ware akan bayani game da addu'o'i ya kawo hadisin a wannan wurin yana babu ya'dil al-mas'ala fa innahu la mukriha lahu yanda ya sanya babu na sahihul bukhari liya'zin al-mas'ala adan yake liya'zin ad-du'a sunan babin kenan liya'zin ad-du'a amma sai bukhari liya'zin al-mas'alata fa innahu la mukriha lahu amma anan yake fa inna allaha la mukriha lahu san duk ma'ana ne wato kamar yanda ya babi a wannan littafin al-adabul mufrad haka nan al-imam bukhari a cikin sahih bukhari yayi babi ya kawo hadisin abu hurairah ne hadisi na dubu shida da dari uku da talatin da tara amma lafazin hadisin da ya zo cikin sahih bukhari ya kan bambanta da lafazin da ya zo a cikin al'adabul mufrad annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idza da'a ahadukum idan wani ku zai yi addu'a manzon Allah yana gaya mana idan ɗaya daga cikin ku zai yi addu'a falyazimil mas'ala to lallai ne ya tage maroƙonka wala ya kulanna kada musulmi ya ce allahumma in shi ta fa'afin ya allah in ka ga dama ka bani kada musulmi ya faɗi wannan fa inna la mustakri halahu saboda babu mai tilasta allah tabaraka wa ta'ala babu mai tilasta allah subhanahu wa ta'ala wannan yana kitabu kitabu da'awat kuma al-imam bukhari ya kawo hadisin a kitabu tauhid yana babu fil mashi'ati wal irada yadda lafazin ya zo a wannan babin al bukari bukhari ya ce a annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin abu huraira la yaqul ahadukum kada wani daga cikin ku yayi addu'a ya ce allahumma zikirni in shi'ita ya allah ka gafarta min in ka ga dama irhamni in shi'ita ya allah ka ji kaina idan ka ga dama urduqni in shi'ita allah ka min arziki in ka ga dama ta kalmar in ka ga dama ba a son a same ta a cikin lafazan musulmi idan zai yi addu'a wato annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idan za ka ce Allah ka gafarta ne kar ka ce idan ka ga dama Allah ka yi rahama idan ka ga dama Allah ka yi arziki idan ka ga dama saboda kalmar idan ka ga dama din nan tana nuna baka dage ma abin ba shine annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wal ya'zim mas'alatahu lallai musulmi ya dage maroƙonsa sai maza Allah ya ce innahu yaf'alu ma yasha'u la mukriha lahu saboda shi Allah dama can yana aikata abin da ya ga dama ne babu mai tilasta shi ba sai ta ce in ka ga dama ba ba sai ta fada ba duk abin da Allah ya yi abin da ya ga dama ne to amma kalmar da take faɗa in ka ga dama yana nuna baka damu ba hadisin yana faɗi muslim wanda ya taho da dukkan lafuzan da alimam bukari ya kawo yani yani ta tanawalu jami'a ma yi yud'a bi duk abin da mutum yake addu'a don bai wuce kana roƙon Allah gafara ko kana roƙon Allah rahama ko kana roƙon Allah arziki to duka annabi sallallahu alaihi wasallam yi magana a kan yace idan za ka roƙi Allah ka daji wajen addu'a Imam Muslim ya kawo shi a kitabun zikiri wa du'a babu al'azmi bin du'a'i wala ya kun in shi'ita shi ne hadisi na dubu biyu da ɗari shida da sabbin da tara lafazin al'imam muslim la ya kulan na ahadukum kada wani daga cikin ku ya ce allahumma kulli in shi'ita allahumma hammi in shi'ita ya allah ka gafarta mini idan ka ga dama ya allah ka yi min jin kai ka yi min rahama idan ka ga dama annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya'zin fi du'a lalle musulmi ya dage wajen addu'a fa inna allaha fali'u ma sha saboda Allah mai yin abin da ya ga dama din ne la mukri halahu babu mai kila shi wannan hadisin yana kai bukari kenan yana kai muslim sannan yana sunan abi dawud babu du'a yana sunan tirmidhi babu ma ja'a fi aqli fasili bi yadihi yana sunan ibn maja babu la yaqulu ar-rajulu allahumma ighfir li min shi'ta yana sunan nasa'i yana muwatta ta al-imam malik babu ma ja'a fi du'a yana al-musnad al-imam ahmad wato hadisin nan kusan duk manyan littafan hadisi sun kawo shi a lafazin al-imam ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yake idza da'a ahadukum falyazim fi du'a idan musulmi zai yi addu'a to ya dage wajen addu'a ne wala ya kun kada ya ce Allahumma in shi ta fa'afu ya Allah in kaga dama ka bayani fa inna Allah azza wa jalla la mustakriha lahu saboda shi Allah babu mai tilasta shi hadisi na fahimta sunan abi dawud hadisi dubu da dari da talatin da uku wannan hadisin ya zo a littafin hadisi kusan duka duk manyan littafin hadisi sun tabbatar da wannan hadisi na abu hurairah Allah ya kara masa في حديث نجف حدثنا محمد بن سلام البيكندي قال اخبرنا اسماعيل بن بني الاسدي عن عبد العزيز بن صحيح البناني عن انس وقال حديث مذكر ده حديث ابو هريره وان حديث فقط حديث انس بن مالك الله يبارك فيكما انس بن مالك يروي حديث قال إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضع الله إذا دعا أحدكم إذا ولن كزي الدعاء إذا تيل جسم كوم سمي زي الدعاء فليعظم في الدعاء سيداجي وجل الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول kada mutum ya ce Allahumma in shi ta fa a'tini ya Allah in ka a kar mutum zai faɗi wannan fa inna Allah la mustakriha lahu saboda shi Allah babu mai tilastawa gare shi kuma ba su ji kadai bane akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yake ya tafi mako Abu Abu Sa'id al yana cewa idan sa'altumullaha fa'azimu idan za ku roki Allah sai ku dage فإن الله لا مستكره له فهو باب يشير الله تبارك وتعالى wato hadisin da karanta na Anas bin Malik wannan lafazin yana kitabun musannaf na Ibn Abi Shayba yana kitabun du'a babu jami'i du'a al-Imam Abu Ibn Abi Shayba littafin kitabul musannaf ya ware wani tashi wanda ya jera bayanai akan matsayin dagewa wajen addu'a idan mutum zai roƙi Allah saboda ka sai kawo hadisin Anas bin Malik wannan hadisin ينتلق من يغسل العدب المفرد حتى لا يغسل المصنف ابن أبي شيبة حتى أن الإمام احمد بن حنبل فيما يروي دون اللفظي كما حديث يدع سيد البخاري كما يندى وانتم حديث أبو هريرة سيد البخاري وأن حديث ما ينسى البخاري هنا كتاب الدعوات باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له أفيد البخاري kamar yadda al-imam bukhari ya kawo hadisin abu huraira a wuri biyu haka ne ya kawo hadisin anas bin malik a waɗannan gurare kitabu da'awar, kitabu tauhid idza da'a ahadukum falyazil al-mas'ala idan ɗaya daga cikin ku zai addu'a to ya dage mu roƙonsa wala ya na kada mutum ya ce Allahumma in shi ta fa'atu ya Allah in ka ga dama ka bani fa’in na huta muka kari haɗaku don babu mai tilastawa ga Allah a kitabun tauhid sayi bukari babu din mashi'atu wal irada annab sallallahu alaihi wasallam yace idza da'awtumullah idza da'awtumullah wanda shine ya samu dan bambancin lafazi a hadisin Anas bin Malik annab sallallahu alaihi wasallam yace idan za ku roki Allah fa'azimu fi sai ku dace wajen addu'a wala ya kuma na ahadu kun kada wani daga cikin ku yace in shi ta fa in ka ga dama ka bani fa inna allaha la mustaqri hadahu saboda allah babu mai tilastawa gare shi al-imam muslim bima ya rawaito hadithan an ibn malik a wurin da ya rawaito hadithan abu huraira kitabu zikir wa du'a babu al-azmi bi du'a wa la yakun in shi ta wadannan hadisai guda biyu suna tabbatar mana da kurakurai guda biyu. kuskure guda biyar wanda ake samu ta wajen addu'a wanda akan haka ne Imam Bukhari yayi wannan babi saboda ya mana matashiya akan waɗannan kurakurai din <clears throat> na farkon su kuskure na farko shi shine ta'zimul mas'ala annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka dubi hadisin Abu Hurairah da muka karanta manzon Allah yake wal yu'azzimu ragabatan lallai musulmi ya girmama kwaɗayinsa ya nuna cewar duk abin da za ka roƙi allah ba ka dan bari. kar ka ɗauke shi ƙarami ka girmama wannan abin da kake da buƙatar ka wurin allah ta baraka wa ta'ala wanda akwai hadisin aisha allah ya ƙara masa yarda ita ma tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan sa'alkumullah ta'ala idan za ku roƙi allah fa a'zimu ragabata sai ku girmama kwadayin ku girmama kwadayin da kuke ma Allah fa inna Allah ta'ala la yata'azamu shay'un a'zamu kamar yadda zo cikin hadisin Abu Hurairah manzo Allah yake saboda shi Allah duk abin da ya baka baya jin ba haure saboda ka ka girmama wannan abin girmama al'amarin da zaka roki Allah yana daga cikin ladubban addu'a wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana umarni da shi na to wato shine at-taqlid idan aka ce mutum ya girmama bukatarsa ya girmama kwaɗayin da yake ma Allah tabaraka wa ta'ala wato kada ka roƙi Allah addu'a ta ko oho ko dai an amsa ko ba amsa ba wata addu'ar ma mutum yana yin ta saboda ya saba kawai amma zuciyarsa ba ta kan addu'a ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu girmama kwaɗayin mu ga Allah wanda shi ne abu na farko matukar ka roƙi Allah ba ka girmama kwaɗayin da kake wurin Allah ba to ka saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu shine yawaitawa ka yawaita addu'a ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fal ya azumi mas'ala mutum ya dage ma wannan roƙon me ake nufi da dagewa kaga ba wai kai yanzu shikenan ka wasar ba da ka roƙa yanzu ka manta la ka dage babu fashi a yi sai ka naci kar ka ɗauka don baka ga ijaba ba a lokaci guda shikenan la ka dage ma wannan addu'a shine abin da manzon Allah yake yi sallallahu alaihi wasallam idza fa'altum Allah akwai hadisin har yanzu na aisha Allah ya kara masa yarda wanda ta rawaito hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa idan sa'ala ahadukum falyuksir idan mutum yana da bukata wurin Allah to ya yawaita addu'a a kansa wanda hadisin ya zo da lafazin idza tamanna ahadukum idan mutum yana buri to ya yawaita buri din idan roƙo za ka ka yawaita wannan roƙon da kake ma Allah tabaraka wa ta'ala fa inna ma yas'alu rabbahu saboda Allah kake roƙo tunda Allah kake roƙo kar ka roƙe shi lokaci guda ka ci gaba ka naji hadisin yana cikin su fahiha hadisin dubu da dari su da ishirin da biyar a littafin abdul ma'adu musamman shafi na dari biyu da arba'in da tara alayin al'azimu abadi da ta kila mana an kauli da yin shi'ita da annabu shakkun da kwafin babu abinda ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karka ce in ka ga dama don kalmar in ka ga dama akwai kokwanto wajen amsar addu'an ka kai kanka ba ka tabbas a kan wannan addu'ar Allah mu kake zai karba ya samu za Allah ya ce a cire wannan kalma kar a ce Allah ka bani in ka ga dama in ka ga dama kamar akwai shakka wallahu ta'ala karimul la bukhla illa kufan yastayqin bil qabul shi Allah tabaraka wa ta'ala mai karinci Allah ba mai wuci bane saboda ka mutum ya tabbatar da abin da yake roƙon Allah za a karɓa saboda ka mutum ya dage wajen addu'a wanda shi ne kuskure na farko eh, annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wal ya'dil fi du'a ya'dil fi du'a fa inna Allah صانع ma sha'a mutum ya dage wajen addu'a ka sani abinda Allah ya ga dama yake abinda Allah ya ga dama yake wannan yana ba ka ma'anar ba lallai bane ka samu ijabar ka a take lokacin da kake karke nema amma ka yi abin da Allah ya ce kai shine roƙonka to kar a samu zuciyarka akwai karaya akwai shakka ya zama to da'iman kana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala akan wannan matsala ba tare da shakka ta shiga zuciyarka ba wala yas'aluhu mas'alata man yujarri wa ka'annahu yamtasilu rabbahu kamar wanda ke gwada Allah kana gwada shin Allah zai iya maka wannan abin ba kai addu'a a matsayin ibada ce ga Allah subhanahu wata'ala ibn hajar a cikin fathul bari abu dalla na goma sha biyu ta dari da goma sha tara yana sharhin hadisin da muka karanta yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace li yu'azzimu ar-ragaba lallai musulmi ya girmama kwaɗayinsa ana nufin yubali fi zalika bi tikrari du'ai ya ba ai ake ka girmama kwadayinka ka maimaita addu'an kai ta maimaita wal ilhadi fihi da kuma nafiya ka maimaita addu'a ya zama to kuma kana nafiya akan addu'a idan ka tashi addu'an karka yi sau daya kamar yadda ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan Allah ya kan maimaita addu'a sau uku ka roki Allah ka maimaita sannan kuma kar ka fasa ka naci ويحتمل أن يراد به الأمر بطلب الشيء العظيم الكثير sannan malamai suna cewa abinda annabi yake nufi da cewar liyu abdilin ragaba mutum ya girmama kwaɗayinsa shine karka roƙi abu kaɗan a wurin Allah ka riƙa roƙon mai yawa shi yasa a ƙarshen hadisin manzo Allah yake cewa fa inna Allah la yata'azamahu shay'un saboda shi Allah babu wani abu da ke zama mai girma a gurinsa saboda ya baka babu abin da ke zama mai girma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala in za ka roƙi Allah kar ka roƙe shi abin da ke kaɗan a garin ka la ka kamar misali Allah ka bani dan ce sanan yau ma dan la la ba a yi ma Allah haka in ka duba da tarihin Annabi Musa alaihi salam a lokacin da ya bar Misra ya tafi Madiyana yunwa ta kama shi ga gajiya ya shigo gari bai san kowa ba bayan ya taimaka ma wasu yara ya za musu ruwa ya koma gindin bishiya kaga bai ce ma Allah tabaraka wata'ala ba na abinci yanzu ba amma kalmar da annabi Musa alaihi salam ya faɗa sai take nuna maka cewar annabi Musa yana fadan rahamar Allah wannan rahama ta Allah bai ayyana yawan ba rabbi bima an'amta alayya ni'imar da kai min kamar yanda yayi a cikin kasar Misra kafin ya bar kasar misira addu'ar da alai musa ya in ka auna da addu'ar da alai musa alaihi salam ya lokacin da ya tafi madiyana sai ka ga lafuzan akwai ladabi na yadda ya kamata musulmi ya roƙi allah tabaraka wa ta'ala idan za ka roƙi allah ibnu hajar ce ka roƙe shi al'amari wanda yake mai girma allah tabaraka wa ta'ala ina buƙatar kaza ka bani dukiya karka dauka a ba ni dubu ɗaya ba ni la karka ayyana yawan abin da Allah zai baka ka nemi mai yawa shine abin da manzo Allah yake faɗa li yu'azzima ragaba. mutum ya girma girmama kwaɗayinsa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai manzo Allah yake fa innahu la mustakri halahu shi Allah babu mai tilasta shi wanda ya zo a hadisin abu huraira fa inna la mukriha lahu hadisin anas la mukriha lahu kuma anan guda ne babu mai tilasta Allah tabaraka wa ta'ala anna allazi yahtaju ila ta'rif bil mashi'a ma idza kana al maqrur minhu yata'atta israfuhu ala shay fa yukhaffaf fa yukhaffifu al amru alayhi ka roke mutum kana ganin abin da zai baka ya fi karfinka saboda haka shine sai ka sassauta wajen lafazinka wani ina da bukata amma idan da hali kaga dan adam kenan ake ma haka ko ina da bukata amma inda hali shi Allah ba a kawo wannan kalma wurin sa domin akwai halin shi yasa manzo Allah yake cewa babu wani abin da Allah zai baka wanda yake zama babban ya gure shi laysa da ta'liqi fa'ida don haka cewa in ka ga dama ba shi da ma'ana idan mutum zai roki Allah subhanahu wa ta'ala ibnu abdul barri shekarar sa ɗari tara da saba'in da bakwai rabuwar sa duniya da rahimahullah inda limamu zarkani ya kawo maganar sa sharhin muwafa saboda hadisin na yana cikin muwafa kamar yadda muka shi yana jirgin na biyu shafi na arba'in da bakwai la ya zuzu li ahadin an ya kula allahun ba'atuni in shi'ita ba daidai ba ne mutum ya ce allah ka bani in ka ga dama ka gairu zalika min umuri din wa duniya duk abin da za ka roƙi allah ko dai ya shafi addini ko ya shafi duniya ko ya shafi lahira karka ce in ka ga dama bi annahu kalamu mustahi saboda maganar ba ta da ma'ana tunda shi Allah subhanahu ta'ala dama abin da ya ga dama yake aikata ba me hukuncin mutum ya faɗi haka da yawa malamai suna cewa haramun haramun ne mutum ne ya ce ma Allah in ka ga dama ka bani tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tawatar a amma kamar al-imam an-nawawi wasu masana suna ganin wato makaruhi matukar mutum ba wai ya faɗi kalmar ne saboda raina saboda raini ga Allah subhanahu wa ta'ala ba amma kalmar ba ta da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana eh, in ka lura wato kalmar in ka ga dama tana ba da ma'ana uku مريم ده ابن الوصيب اللي خلاها لتاتي شاد اللي هي مقصف المسيج القول المفيد يلا جبه نبي شاد الهريم كل 30 دي المحظور في هذا التعليق من وجوه الثلاثة كرجع الله الله كباني انكا قداما كو الله تقافر ثاني انكا قداما كو كلمر انكا قداما لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا حنا فنا دوكم معناه ندى yushiru bi anna Allah lahu mukrim ala shay da farko idan ka ce Allah ka bani in ka ga dama yana ishara da cewa shi kansa Allah din akwai mai ta shi kafin ya bayar saboda haka sa Allah ya ba ta wani abin da kuma ya fi wannan kalmar in ka ce in ka ga dama kamar kana sassauta ma Allah ne dama can akwai wanda sai Allah sai ya ba ma Allah umarni kafin Allah ya ba ka in ka ce in ka ga dama wannan kalmar tana ishara ga haka wa anna wara'ahu man yastati'u an yamna'a akwai wani wanda zai iya hana Allah ya bayar fa ka anna da'i bi hadhihi al-kayfiyya yaqul ana la ukrihuka idan ka ce in ka ga dama kamar kana cewa Allah ba na tilasta ka in shi ita in ka ga dama fa ka sirri ka gafarta ne wa in shi ita fala ta sirri in ka ga dama kar ka gafarta ne ya kana nuna ba na tilasta ka da farko kalmar ma'ana ta farko tana nuna cewar akwai wanda ke iya tilasta Allah saboda haka yasa kake cewa in ka ga dama saboda ka sassauta abu ga Allah subhanahu wataala ibn Husayn ne ce na biyu qawlun qa'il in ita, ka annahu yara anna hadha amrun azimun ala Allah idan ka ce allah ka gafarta ni ko allah ka bani in ka ga dama to kamar kana nuna akwai abin da ya fi ƙarfin allah ya yi wanda shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa inna allah la yata'azamu kushe na idan ta fashin mutum ne ibn mutum ne ke la shakka ana yin haka saboda wani za ka roƙe shi abin da ya fi ƙarfinsa ya ba da misali yake kamar ka ce wa mutum ɗaukani miliyon riyal in shi ta ka ce ma wani ba ni miliyan da in ka ga dama fa ina ka idan kunta da zalika rubba ma ya kuni shi aziman biki ya tasaƙam tana yiwuwa abinda ka roƙe shi miliyan din nan ba yi da shi ko kuma ko da yana da shi zai ji nauyin ya ba ta saboda ka ce ka ce wa ka ce makamin da miliyan ɗaya amma inda hali in ka ga dama kana iya bani haka amma buƙatar ta ta miliyan guda ce kaga ɗan adam kenan saboda akwai abinda. yana da girma ya baka zai iya baka wani abu in kaɗan ne amma inda yawa ne da wuya ya baka wani to amma shi Allah subhanahu wata'ala wannan ba daidai bane a danganta irin haka gare shi saboda ta in kace in shi ita wato inda hali wani ba ni kaza li ajli an tuhawwan alayhi mas'ala saboda ka sawwaje wa wannan mutumin ina da bukatar miliyan guda amma inda hali a bani kaga in babu hali a bai wato karka takura ma kanka فالله عز وجل لا يحتاج أن تقول له إشيدا شيء الله بايا بقاتل كشيء إن كاقدا ما ولنك لأنه سبحانه لا يتعظمه شيء الأعضاء shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi Allah babu wani abin da ke zama babba a gurinsa babu abin da ke da girma a wurin Allah akan ya ba mu adam daga cikin ni'imarsa yas'al ma sha'a min qalilin wa kathir saboda ka dan adam ya roki duk abin da ya ga dama ka roki Allah matakar halal ne ka roke shi abu mai yawa kar ka damu da cewa wannan abu yana da girma a wurinka wala yaqul hadha kathirun la af'aluhu iyya kar ka ce wannan bukatar tawa tana da yawa saboda ka zan roki Allah ba komai yawan bukatar ka ka roki Allah subhanahu wa ta'ala abu na uku shine annahu yush'ir yani bi annahu idan mutum ya zo du'a sai ce Allah ka min ko Allah ka gafarta ni ko ka Allah ka bani arziki sai mutum ya hada da kalmar in shita in ka ga dama abu na uku shine yana ishara da cewar kai ma ka rena abinda kake roƙon Allah subhanahu wataala kamar baka damu ba domin duk mutumin da zai roƙi Allah ce Allah in ka ga dama ka ban ka ga yamin da bai damu ba saboda ka ma'ana uku din nan gaba ɗayan su su dace da Allah ba na farko in ka ce Allah ka ba ni in ka ga dama kallar tana nuna akwai wanda ke tilasta Allah saboda ke sassauta mar bai dace ba babu wanda ke iya tilasta Allah ta wata wata'ala na biyu idan ka ce Allah ka bani in ka ga dama kalmar tana ishara da cewar akwai kyautar da Allah ba zai iya ba ma dan adam ba zai zama da nauyi ga Allah baraka wa ta'ala to shi ko Allah baraka wa ta'ala ba abin da ke da girma wurin sa ne abin da manzon Allah ya faɗa mana a wannan hadisi na ukun su shine idan ka ce Allah ka bani in ka ga dama yana nuna kai ma baka damu ba wanda ya damu ba zai ce in ka ga dama ba ka Allah ya yaqulu in ta fa'al wa in shi'ta fala fa'al fa ana la fa ana la ya la yaquli in ka ga dama ka yi in ba ka ga dama ba ka bari ban damu ba Su yi amfanin addu'ar ka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wal Raga ragaba lallai musulmi ya girmama fadayinsa kada ya rataya bukatarsa ga wani abu وتعليق ما في ذلك لأن المؤلف بالشيء بالمطلوب يشعر تعليقه بأنه مستغن عنه إذا كراتا بكاتر ga Allah. kace Allah kamar in ka ga dama yana nuna baka damu ba to saboda haka yana daga ladubba na addu'a kada mutum ya roki Allah subhanahu wata'ala da wannan lafazi bal yahrum haramun mutum lallai idan zai roki Allah subhanahu wata'ala ya karfafa bukatar wurin Allah wannan shine kuskure ne kuskure na uku wato shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana mana ishara da mutum kada ya rena kansa kada ka rena kanka tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗaya daga cikin ku idza da ahadukum idan ɗaya daga cikin ku zai addu'a manzo Allah yana nufin dukkan mu duk wanda ke da bukata ya gabatar ma Allah to abinda manzo Allah yake nufi kar ka rena kanka ka roki Allah karkare na kanka wajen roƙon Allah kuma karkare na ni'imar da za ka roƙi Allah Wannan yana daga bayani al-Imam al-Qurtubi al-Imam al-Qurtubi a tafsirin sa al-Jami' li ahkam al-Qur'an suratul Baqara aya ta 186 tafsirin al-Imam al-Qurtubi aya da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani idan bayina sun tambaye ka game da ni kace ina kusa ujibu da awata da za da ayin fal yastajibu li wa yu'minu bi la'allahu yarshudun al imam al-qurtubi ya kawo hadith na muka karanta annabi sallallahu alaihi wa sallam yake fal ya'zim al-mas'ala lallai musulmi ya dage maroko sai al imam al-qurtubi yace dalilun ala annahu yanbaghi lil mu'min an yajtahida fi du'a tunda manzon Allah ya ce lallai musulmi ya dage maroko ya nuna kowane musulmi ya kamata ya dage ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala wa yakunu ala raja'in min al-ijaba kuma sa'ilin da kake addu'a nan ka rika fatar Allah zai karba annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce fasiki ban da shi ba manzon Allah ya ce kowa ya dage wajen roƙon Allah ga kenan da wanda ya riko da addini sosai da wanda ke wasa da addini kowa ya roki Allah wala ya? kanabu min rahmatillahi kada mutum ya yanke tsammanin rahamar Allah annahu yad'u kariman ka dura Allah ya maka baka roka ba ya maka baka roka ba saboda halittar kama da yayi ai ba nema kai ba baka nema ba sai gashi Allah ya halice ka ya kuma maka kyaututtuka da yawa ya baka ji ya baka gani ya baka ni'imar ga tana nan fa in ta'udu ni'mat Allah la so ba ka iya kirga ni'imar Allah duk waɗannan ni'imomin da Allah ya baka waɗanda ba ka iya kirga su baka roƙa ba ya baka shine yasa ake kiran Allah al-Karim mai bayarwa ba a nema ba al-Imam al-Qurtubi ya ce to ina kuma da ka nema ya ma baka baka nema ba bare kuma ka nema sai ya bada misali da maganar Sufyan bin Uyayna Sufyan bin Uyayna ya yi zamani da Imam Malik Allah ya masa rahama yace la yamna anna ahadan addu'a ma alamu fi nafsi kada saboda kai a cikin ranka ka san kana ma Allah laifi ya'ani min tafsir a cikin ranka ka sani cewa kana saba ma Allah dan kowa ya san kansa kowa ya san kansa ka sani kana yawan sabon Allah ka kasa bari Sufyan bin Uyayna yace to kada don kana yawan sabon Allah ka ce ba za ka roƙi Allah ba wannan kuskure ne fa inna Allah qad ajaba du'a sharra sharra kalki yani du'a sharri kalki Allah ya amshi addu'ar wanda ya fi sharri cikin halittunsa karkab waye wanda ya fi sharri cikin halittun Allah shine iblis duk inda ka kai ga nisantar Allah baka kai Iblis ba duk inda mutum ya kai ga sabon Allah bai kai Iblis ba amma ka lura yadda Allah ya bamu labari a surori guda biyu da suratu Fat da kuma suratu hijira. suratu Fat aya ta 78 zuwa 83 wato Allah tabaraka wa ta'ala ya ce masa wa inna alayka la'nati ila yawmiddin lokacin da Allah ya umarni iblis ya ki daukan umarnin Allah da yake juda ga annabi Adam alaihi salam saboda ka sai Allah ya ce tsinuwa ta ta tabbata a kanka har zuwa ranar hisabi inji Allah subhanahu wataala qala sai iblis ya addu'a rabbi anzurni ila yawmi yub'athu ya Allah ka jinkirta min zuwa ranar da za a tada mutane din me Allah yake qala fa innaka al munzirin kana cikin wadanda an jinkirtawa kaga fa bayan Allah ya tsine mar ya kuma roki Allah me ya faru sai Allah ya karba ne Sufyan bin yana yake cewa Allah ya karbi addu'an mafi sharrin halitta shi ne Iblis yaya kai saboda kana sakon Allah sai ka rika ganin ba za ka roki Allah ba wannan kuskuren mutane da yawa sun auka mishi saboda ka zai ga cewar ai dole shi kan ko yayi ma to ai addu'a ma ba za ta ba Allah ba zai karba ba to shedan ke sa wannan tunanin iblis da kansa ya roki Allah tabaraka wa ta'ala kuma Allah ya amsa masa illa dai Allah bai amsa mishi daidai yanda ya nema ba ya ce an birni ila yau ne ba'afun Allah ka jinkirta min zuwa ranar da za a tada mutane daga kabari sai Allah madaukaki ya ce na innaka min al-munzirin ila yawmil waqtil ma'lum an jinkirta maka zuwa yin na wani lokaci sananne alwaktun da biya mutu fihi khala'i shine busan kaho na farko lokacin da duniya kowace halitta za ka mutu annafratul ula shine alwaktun ma'lum sanannen lokaci lokacin karewar duniya na ma jinkiri zuwa lokaci, in ji Allah subhanahu wa ta'ala kala sai ya ce fa bi izzatika ina rantsuwa da buwayarka la yalla ajma'in lalle sai na tafar da yan adam baki da yansu sai na ba ibada ka ibadaka mu mukhlasin sai dai bayan ka su din ma waɗanda kai ne ka tsarkake su kana sai Allah mu ke ce fal haqqu wal haqqa aqul amma tabaraka ta'ala yake gaskiya tana gare ni kuma gaskiyar nake faɗa la an la an jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in sai na cika wutar jahannama da kai da duk wanda ya bi ka baki daya Allah ka saba mu gani a suratul hijr aya ta 35 zuwa 43 kusan haka Allah mu ke faɗa wa inna alayka la'nata ila yawmiddin a suratul fat wa inna alayka la'nati ila yawmiddin duk ma'anar su guda Allah ya ce tsinuwa ta ta tabbata gare ka zuwa ranar bisabi قال سيدي ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما أغويتني كنت هركاتا بردني الله لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين zan kawata musu fasadi a doron kasa kuma zan yi iya kokari na sai na sa 'yan adam sun taɓe baki ɗayansu inji iblis ya gaya ma Allah tabaraka wa ta'ala illa ibadaka ba al-mukhlasin sai dai bayan kan nan ma waɗanda kai ka tsarkake kada sai Allah ya ce hadha siratun alayya mustaqim wannan tafarki ne gare ni madaidaici wanda ni da kaina nake zaben bayi masu tsira baka iya matar da su in ji Allah tabaraka wa inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina da na zaba baka samu iko a kansu illa man yattaba'aka min al-gawin wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in akwai hadisin sabbarat bin abi fatih da yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna shaytan ka'ada lil adam bi afruqihi shaytan ya tsaya ma dan adam a duk hanyar da dan adam zai bi akwai shaytan da aka ce dan adam kaga kenan ba malami ba jahili ba wanda ya tsira sai wanda Allah ya nufe shi da tsira Allah ya samu nan duk hanyar da dan adam zai bi to akwai iblis ji Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne marfahi sunan misali hadisi na dubu da dari ɗaya da talatin da hudu wanda ya dace da aya ta goma sha shida ta suratul a'ara Allah tabaraka wa ta'ala yake iblis yana cewa fa bima agwaytani la aqudanna lahum siratan mustaqim ya dace da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma akwai hadisin Jabir wanda ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna shaytana yahduru ahadakum inda kulli shay'in min sha'ni inna shaytana yahduru ahadakum inda kulli shay'in min sha'ni shaytan yana halarta ma kowa kuma a komai dan adam yake yi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da dan adam yake yi shedan yana zuwa a ya taho kana sallah wa'azi ma yana zuwa duk abin da ka san dan adam zai yi shedan sai ya zo Allah kamar da sani saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da cewar abinda Allah ya alkawarin nan tsakaninsa da iblis ya ba shi dama wannan damar tana nan babu wanda ya tsira sai wanda ya bi sunan manzon Allah idan ka yi aiki da abin da annabi ya faɗa to Allah sai ya rufa ka sai ya rufe ka da tsira waɗannan misalai da muka bada misalai ne da Sufyan bin Uyayna ya bayar da su yana cewa kada ka yarda ka kiro gon Allah saboda kai kana laifi ga Allah da farko ka saba umarnin manzon Allah ka saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah ya faɗa idza da'a ahadukum falyahdhur fi du'a duk sa idan da musulmi dai addu'a ya dage wato wannan ya shafi kowa musulmi ya dage wajen addu'a ba ba wai sai na kware kawai ba ko da kana laifi ga Allah tabaraka wata'ala ka dage wajen addu'a wannan addu'ar da za ka yi Allah madaukaki zai karba kamar yadda ya tabbatar mana da misali da Iblis duk da laifin da ya ma Allah babu nadama ya roki Allah kuma Allah ya bashi saboda ka musulmi in ya roki Allah Allah zai bashi ko da yana laifi ga Allah tabaraka wata'ala wannan shine abin da ya zo cikin alqur'ani da kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abu na gudu shine rashin dagewa ga addu'a saboda musulmi ya raina kansa ko ko yana ganin yana da laifi ba zai roki Allah subhanahu ta'ala ba wannan ya buɗe kofar neman malamai su yi mutum addu'a da dama abinda ke sa mutum ya tafi neman wanda zai mara addu'a saboda yana ganin shi addu'a ta Allah ba zai karba ba shi yasa yake tafiya ya ce wani da Allah amin addu'a duk da cewar wannan ba laifi ba ne a musulunci yana da kyau ka nemi taimakon addu'a a wurin musulmin da kake ganin yana kamanta riko da gaskiya duk wanda yake da alamar wato eh, shiriya ana tawassuli da addu'anka ka ce wa a taya mu addu'a alhamdulillah wannan sunnar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam amma ta wannan aka samu miyagun malamai waɗanda suka mai da hakan ya zama na sana'a wanda a kan hakan sai a batar da mutum bai masani ba wasu kuma dalilin hakan ma yasa suke tafiya ga bokaye saboda shi yana ganin idan ya roƙi Allah ta baraka wata Allah Allah ba zai bashi ba kuma wannan kuskure saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni gare mu mu roƙi Allah kowa yayi addu'a addu'a ibada ce bai kamata a ce musulmi baya addu'a ba ko da ka ce wani ta yana da addu'a bai ba hujja ba ce akan kai ka zauna ba kai ba wanda abin da ke faruwa ke nan za ka samu mutum ya ce ai bari a tara malamai su yi saukan alkur'ani shi yana kai na bacci za su roƙa mar allah wannan ba daidai ba ne kamata ya musulmi ya yi addu'a kuma abin da ba mu sani ba ko abin da da yawa muka manta shi ne duk wata wato biyan bukata da ka gani a duniyar nan in ma an yi wa mutumin kware ko mutumin banza babu wanda ya biya bukatan nan in ba Allah ba saboda haka in ma ka ki addu'ar saboda haka zaka ji hanyar matsafa ko bokayi ka roƙe su ko ka biya su su yi maka tsafi abinda ka samun ne ba su suka baka Allah ne ya bayar ba su suka baka ba wannan ne domin alkur'ani ya tabbatar mana abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa a suratul a'raf aya ta 82 sanastadrijuhum min na ya ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin eh, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin ukubatu bin amir إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا يعطي Allah yana biyan الله wani mutum a duniya. boka ne ya roƙa ya samu ko ko fasiki ne amma ya nema kuma ya samu alama asihi ya anima yuhibbu yana sabon Allah amma duk abin da yake so sai a bashi je ka gun bokan nan ai yana roƙa maka ko yana maka aiki an gama Mazu Allah yake in kaga irin wannan ya faru fa inna ma huwa istiraji wato sakin ka lalani Allah ta tabaraka wa ala yana baka ne da duniyar da kiyama kafin a tashi a lahira mutum ba shi da ruwa. amma ba wai kan shi yake biyan bukatar bala ba wanda ke biyan bukata a duniya sai Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta ayoyi eh, aya ta 42 zuwa 44 na suratul an'am ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam mun aika ma al'ummomi da suka zo kafin kai mun aika musu sakonni amma suka ki karban sakonnin da muka aika musu saboda ka sai muka kama su da wato musibu fitintinu da cututtuka na jiki Allah ya saukar da bala'i ta ko'ina me yasa aka saukar da bala'i da Allah ya tabarra'u da ko za su yi tawari ko za su gane kuransu فلولا إذ جاءهم بأسنا تبرؤوا ولكن كفت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون lokacin da Allah ya kama ya sanya wannan ukuba ga mutane ya kamata a ce wannan ukuba ta zama darasi gare su su gyara halayensu amma kitan sai ya kawata musu aikinsu kitan ya nuna musu aiki, ba wai Allah ke yi ba yanayi ne kawai ya kawo aka shiga wannan kuma yanayin zai zo da za a fita daga wannan halin falamma su ma zukiru rubi. to tun da sun manta sun yi watsi da wa'azin da ake kai musu na alaihim abuwa ba kulle shi in Allah ya ce sai muka bude musu limomi kuma wato Allah ya kan yi jarabawa ga yan adam da bala'i idan ba su ci jarabawan ba sai Allah ya canza jarabawar ya sako ni'ima sai sako ni'ima da ana cikin kuncin rayuwa ana cikin wahala wannan wahalar ya kamata ta zama darasi gare mu mu duba mu ga me muke ma Allah mara kyau mu gyara amma Allah tabaraka wa ta'ala yace la la la kafat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum zukatan sun kekashe zuciyar ba ta iya tunanin me nake Allah ya saukar da wannan musibar gare ni zuciyar ba ta nan sai zuciyar mutum ta rika tunanin a ai akwai wani yanayi ne da ya kawo yanzu duk bala'in da ya samu duniya ba a dubawa zunubin da ake ma Allah sai dai a duba cewa ai wani yanayi aka shiga misali kasashen turai kaga irin fitintun da ke sauka gare su girgizan kasa aman wuta gobara wutan daji ta gagari ture wutan daji ta shigo har gari ta dinga babbaka mutane a ce maka wuta an kasa kashe ta sai suka ce a ai canjin yanayi ne wai yanayin duniya yanzu an koma akwai zafi saboda ka wannan zafin shi yake kawo abubuwa su kama da wuta ko da ba a kunna ba abinda Allah yake faɗa maimakon da Allah ya saukar da jarabawa su gane me muke ma Allah mu gyara halana shi dan sai ya kawata musu ce ga abin da ake yi yanayin da ya canza saboda haka yasa wuta take tashi ake samun girgizan kasa suna duba sababi na zahiri ba su duba sababi na batini saboda haka sai Allah ya saukar da ni'ima kuma akan su shine abin da Allah tabaraka ta'ala ya faɗa fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu sai sun saki jiki yanzu ni'ima ta zo hankali ya kwanta Allah ya ce a hadnahum bagatatan fa idza hum mublisu to wannan kamun kamun karshe ne kaga Allah ya jarabta bayi da fitina ba su gane ba ya jarabta su da ni'ima ba su gane ba to abin da zai biyo baya halaka ce sai Allah ya share su baki ne Allah ka tare su shi yasa yake faquti adabirul qaumil ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin don haka istidrajin Allah ga bayi yana faruwa ta hanyoyi da yawa idan muka samu kanmu a yanayi na jarabawa to da'iman mu rika waiwayawa muna duba ayyukan idan ba haka ba ta ya zama so mun ta san mahalaka kawunan mu ba mu gane ba don haka yasa don Allah yana ba mu bawa wannan baya nuna cewar abin da bawa yake aikatawa Allah yana so shine abin da ibnu qayyim da ya yi magana akai a littafin igafatul lahfan yana juri na farko shafi na goma sha uku laisa kullu man ajaba Allah du'a'ahu yakunu radiyan anhu ba wai dan Allah ya biya bukatan mutum shi yake nuna Allah ya yarda da shi ba a'a ba lalle bane wala muhibban lahu wala radiyan bi fi'li baya nuna Allah yana son abin da ya aikata baya nuna Allah ya yarda da shi saboda kawai Allah ya biya mar bukata fa innahu yujibu birra wal fajir saboda Allah ya kan amsa addu'ar na kwarai yana amsa addu'ar mutumin banza wal mu'min wal kafir ibn kayyim jawziya yace Allah yana amsa addu'ar kowa da na kafiri da na mumini da na boka da na matsafi duk wanda kaga ya samu wata ni'ima a duniya to Allah ne ya bada dan ba babu wanda ya mallaki komi in ba Allah ba da Allah ya faɗa mana a suratul nahl ayat 53 wa ma bikum min ni'matin fa min Allah babu wata ni'imar da za ta zo gare ku face daga Allah ne ko da boka ne yi tsatsu ba aka samu wani abu karka ɗauka boka ne la ni'imar Allah ne babu mai ni'ima a duniya in ba Allah ba thumma idza masakum ad-durr fa ji taj'alun don haka yasa rashin addu'a yana kai mutum wato ga boka wanda kuma ta ah, gace kenan an saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam matakin farko manzo Allah yake mu roki Allah roƙon Allah dan koda kana laifi ka roki Allah ka rika roƙon Allah kuma ka dage kar ka samu karaya to rashin wannan abin da shi yake cewa daga kin gaskiya sai mata mutum ya ga cewa ba zai roki Allah ba sai kuma ya koma ga bokaye abu na karshe wato wannan hadisin na hadisai suna mana ishara da mu rika lura da lafuzan mu a lokacin addu'a kalmar da take fita daga bakinka wajibi ne ka lura da ita wannan shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsawatar mana akan wannan lafazi da mutane suke yi Allah ka bani ko Allah ka gafarta min in ka ga dama Allahumma ghafir li in shi'ta Allahumma arhamni in shi'ta Allahumma arzuqni in shi'ta wanda a wancan zamani mutane suna irin wannan addu'a kuma suna ganin ba laifi bane alhali kalmar da mutum ya faɗa a lokacin addu'an kuma ta tabbata laifi saboda haka yasa in ka dubi lafuzan annabawan Allah a cikin alkur'ani yadda suke addu'a zaka ga akwai ilimi mai yawa zaka tarar da ilimi da ladabi wajen addu'a wajibi ne mu kiyaye lafuzan mu a lokacin da muke roƙon Allah tabaraka wa ta'ala na ba da misali da annabi Musa alaihi salam yana cewa rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya Allah ni'imar da ka saukar min dinnan ina bukata annabi Musa alaihi salam bai ce Allah arzikin da ka bani ya kare ba mutum nawa ke irin wannan kalma ya Allah ban da abin da zan ci yau da gobe Allah ka bani ba ka da na yau da na gobe Mu ba gaskiya bane ba gaskiya bane ko hularsa ya kadar zai ci abinci ta za ka ci ba ka da abin da za ka ci yau da gobe kalmar da musulmi zai faɗa ya kiyaye Amin musa alaihi salam ya ce rabbi lima anzalta ilayya abin da ka saukar min na ni'iman nan inni faqirun ina da bukata kaga bai ce ya kare ba duk da cewar bai da abin da zai cin amma lafazin sai ya kiyaye saboda ba da ladabi ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda hakan shi ne eh, abinda manzon Allah yake mana isharar akwai eh, kamar bakar abu zaidin da ya rubuta tasihu du'a ya yi magana akan wannan hadisin ya ce yana da kyau mu sanya inaya mu sanya lura da irin lafuzza da muke amfani da sun ta wajen addu'a shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta mana gyara kalmomin da muke ibn al-qayyim jawziya shi ma a littafin zatul ma'ad juzi na biyu shafin 428 ya yi babi babin da ya yi fi alfazin kana ya karahu an tukal fi alfazin kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya karahu an tukal lafuzan da manzan Allah ya kyamata manzan Allah bai son a faɗi irin waɗannan lafuzza yi babi ya ringa kirga ga irin lafazin da annabi bai son ka yi imma a addu'arka imma a maganarka kaga she kalmomin da suke fita daga bankunan mu suna tasiri mai addu'a da muke musamman a lokacin da kake roƙon Allah subhanahu wataala haka nan Muhammad bin Abdul Wahhab littafin Fathul Majid yayi babi babi na 52 shine babin da ya kawo akan wannan hadisi da muka karanta Allahumma ighfir li in shi'ta haka nan akwai malamin da ake kira al-Imam Ahmad bin Idris al-Qarafi ya rasu kamar shekara 756 suka wuce littafin alwarul buru ya kirga yana mujallar na shafin 291 ya ba da misalai na lafuzza da mutane suke yi lafazi da mutum yake a lokacin addu'a kuma lafazin ba daidai ba ne yake misali an ya kula masu fa'albi ma an ahluhu da duniya wal akhirah kamar misali mutum ce ya allah ka yi min duk abin da kake iyawa a duniya da lahira wannan kalma ba daidai ba ne li'annahu qad ila min Allah ta'ala an yaf'ala bihi imma al-khayra wa imma sharra saboda ai da alkhairi da sharri duk tsarin Allah ne Allah tabaraka wa ta'ala shi ya tsara alheri bai aukuwa sai da nufin Allah sharri ma bai aukuwa sai da nufin Allah duk da cewar Allah yana son alkhairi bai son sharri amma Allah shi ya tsara to idan ka ce Allah ka bani duk abin da kake iyawa a duniya da lahira ai abin da Allah ke iyawa akwai tsara alkhairi da kuma sharri wanda shine duniya take kai don haka kalmar bata dace ga wanda zai roki Allah subhanahu wata'ala wannan ya bada misali da wannan hadisin muka karanta لأن الدعاء بمثل ذلك فيه إظهار الاستغناء وعدم الافتقار فيكون معصية idan mutum ya ce Allah ka bani in ka ga dama sai ya zama to tamfar sabon Allah tabaraka wa ta'ala eh, annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza sa'altumullaha fa aqdimu al-mas'ala idan za ku roki Allah sai ku girmama abin roƙon da kuke yi fa inna Allah la yata'abamu ku shay'un saboda Allah babu wani abin da ke girma gare shi dan ya ba ɗan dan adam wa idza sa'altumullaha ta'ala fas'aluhu al-firdaws al-a'la idan za ku roƙi Allah aljanna manzo Allah ya ce ku roƙi afiyar dauki wanda shi ne abin misali lahira ce za ka roƙa aljanna in ka tashi roƙa manzo Allah ya ce ka roƙi wanda ya fi kowanne aljanna da ta fi kowace girma ita ce alfirdaus kaga abin da annabi ke nufi shine karkare na roƙonka ga Allah tabaraka wa ta'ala a ƙarshe al-imamu bai haƙi yana da littafi da ake kira shu'abul iman shu'abul iman yana cikin muhimman littafin al-imam al-baihaqi akwai babi da yayi usulun fi du'a yimtad ila ma'rifatiha yace waɗannan babuka da ya tsara su musulmi yana bukatar sanin su al-imam al-baihaqi ba malami ne na yau ba shekarar 982 rabonsa da duniya suka cika shekara dubu Allah ya masa rahama Eh, yana mujallar da bishafi na arba'in da uku littafin shu'abul iman ana samun sa ya garga abubuwa kamar guda goma yake waɗannan abubuwa goma ɗin rukunai ne na addu'a rukunai ne na addu'a na farko Allah ya kuna alaihimi fi su'ali ma ya su'alu harafin wato ya kasance abinda za ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala abu ne wanda lalle kana da bukatarsa saboda kare zama to Allah abin wasa ne gare ka duk abin da za ka roƙi Allah to ya kasance lallai kana da bukatar wannan abin na biyu min ha an ya kuna lahu fi su'al garabun sahih abin da za ka roƙi Allah nan ya dace da abin da Allah ya shar'anta abin da Allah ya halatta ba abin da Allah ya haramta ba saboda idan ka roƙi Allah haram to nan ma tamfar kana wasa ne da addinin Allah tabaraka wa ta'ala na uku min ha an yakuna uh, hasanu dhanni billahi tabaraka wa ta'ala inda du'a lokacin da zaka yi addu'a ka zama kana kyautata da tuma Allah fa takuna al-ijaba ala qalbi aglab min ar-radd babu wanda ke da tabbas addu'arsa Allah ya karba amma kuma ana son zuciyarka tafirin jayar da cewa Allah ya karɓi wannan addu'a da kake kar a samu shakka a zuciyarka a lokacin da kake roƙon Allah yace na hudu an yadu Allah asma'i da husna ka roƙi Allah da sunayensa al-imamu bayhaqi yace dole ne idan kana roƙon Allah ka tabbata ka kira sunan Allah ka yi tawassuli da sunansa domin wajibi ne al-imam bahaki yace wajibi ne saboda Allah ya mana umarni a suratul a'raf aya ta 180 yana cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da kyawawan sunaye sai ku roƙe shi da waɗannan sunaye to kaga idan mutum bai kira sunan Allah ba a lokacin da yake roƙonsa da yi tawassuli da sunan Allah ba kamar ya saba mu umarnin Allah na biyar an yas'ala ma yaf'al bi jiddin wa haqiqa lokacin da za ka yi addu'an nan ka dage a lokacin da kake wannan addu'a ka dage wala ya'khudh du'a'an mu'allafan kada ka ɗauki addu'a wanda yake a rubuce littafin addu'a kawai fa yasruduhu sardan wa huwa an haqa'iqihi gafil da yawa za ka samu mutum yana da littafin addu'a saboda ka bayan an sallar asubahi zai ta karantawa wa huwa an haqa'iqihi gafilun al ba bahaqi yace alhali ya gafalta game da haƙiƙanin ma'anar abin da ma ke roƙon Allah wannan ba karamin kuskure ba duk da cewar malamai sun ce za ka samu lada idan wannan addu'a ta dace da sunnar manzon Allah amma ka saba ma ka'idar addu'a idan za ka roƙi Allah ka san me kake roƙonsa don haka yasa duk sa'ilin da kake da addu'a yi ƙoƙari ka san ka kana karanta ta kana eh, zuciyarka tana hararo ma'anar abin da kake faɗa yace na na shida Allah ya shiga da du'a an fariba lillahi ta'ala roƙon Allah da zaka yi ka tabbata bai raba ka da ai da farilla ba kamar mutumin da zai kwana yana ibada sannan bacci ya share shi a sallar asuba bai samu jami'i ba to kaga addu'ar ta raba shida sallar farilla nan kuma ya zama haramun na bakwai min an yakuna du'a'uhu su'alan bil haqiqa laqtibaran li rabbih roƙon da za ka yi ma Allah ya zamanto gaskiya ne ba jaraba ma Allah jaraba Allah kake ba kar ka yadda ka roƙi Allah a matsayin kana gwada shi bari gwada Allah gani Allah ka bani mota daga nan zuwa sati mai zuwa kaga wannan kana gwada Allah ne ya zama wasa da addinin Allah tabaraka wa ta'ala izgili da Allah ko yana nakasa tauhidi ba ma aikin bawa ba saboda haka yana da haɗari yace na takwas wa minha an yusliha lisanahu lokacin da zaka yi addu'an nan ka gyara harshenka ibada'a fala yuqatibu rabbahu jalla lauka sana'uhu bima law khataba bihi kumhu eh, kumhu wa qarinahu eh, nusiba ila qillati al-haya wa su'il adab kalmar da za ka faɗa lokacin da kake addu'a ya zama to babu kalma ta rashin kunya ya zama akwai kalma ta ladabi da girmamawa ga Allah Ta tabaraka wata'ala kar ka yi amfani da kalma wanda ko da dan adam ne za ka yi masa irin wannan magana za a cewa da baki da kunya to ire-iren waɗannan kalmomi ba a son a same su a lokacin da mutum yake roƙon Allah yace na tara Allah ya bugu babiran musta'jilan kada ka yi roƙon Allah kana sanya masa lokaci kuma da yawa muna haka in ujiba fil waqti alladhi yurid Allah ka bani abu kaza yanzu nan Allah ka ban subhanallah ba a yi ma Allah haka shine muka bada misali da annabi Musa alaihi salam yunwa ta kama shi gashi ba ko a gari bai san kowa ba amma kaga abin da Allah eh, ya roki Allah yana cewa ya Allah arzikin da ka saukar min din nan har yanzu ni mabukaci ne bai ce ka bani take yanzu ba saboda zai zama gwada Allah in ka ce Allah ba ni yanzu nan gwadawa ne ga Allah subhanahu ta'ala sannan zai zama jarabawa gare ka wa kullama zadat al-ijaba indahu taraqiyan zada du'a tabaudan wa tawaliya al-imam bahaqi yace domin idan ka sanya ma Allah lokaci idan Allah bai biya maka ba da farko za a samu karaya a zuciyarka za a samu shakka a zuciyarka shedan ya samu dama da zai sama wasu wasi ai Allah ba zai biya ma bukata ba kuma shi Allah tabaraka wa ta'ala yana jaraba mu hatta ta addu'a da muke rayuwar gaba ɗayan ta jarabawa ce za ka roki Allah sai Allah ya jarabce ka da addu'a dan ya gwada imaninka saboda haka ba daidai bane mutum ya gaza ta wajen addu'a la ya isu wa la ya kada mutum ya yanke tsammanin Allah zai biya mara bukata komi dadewa kada mutum ya daina addu'ar da yake ma Allah subhanahu wa ta'ala za ka samu annabawa sahabbai manyan salihai sun ɗauki lokaci mai tsawo suna roƙon Allah kuma ba su daina ba shine Allah yake cewa hatta ya ƙular rasula zina ma'ahu mata nasrullah Allah madaukake ce ala inna nasrullahi qarib har manzo da kansa zai ce to zuwa yaushe nasarar Allah zai zo an daɗe ana yi sai Allah ya ce nasaran tana kusa saboda shi Allah idan kana roƙonsa bauta ce kake mar idan bautar ta kwarai ce sai ce ko aje gaba saboda ya samu lada da yawa yana so a satin nan sai ya ba shekara bakwai kaga mutum ba zai so haka ba ko yayi ta addu'a Allah tabaraka wa ta'ala yana kusantar sa yana tana damar ni'ima a kiyama manzo Allah yake duk musulmin da ya roki Allah Allah ya karba amma ijabar Allah bai ba da ita hanya guda ba ya rarraba ta hanyoyi da yawa kuma Allah shi yake ka sanin alheri da ka tana yiwa Allah ya kawar da wata musiba ta wannan addu'a taka ba abin da ka nema ba tana yiwa ajalin ka ya kusa saboda ka Allah zai ku aje mana aljanna wannan in ya same ta har abada ne yace na karshe inna hajatuhu idza abumat lam yas'alha lam yas'alha الله عز وجل متعظما إياها في ذات الله تبارك وتعالى بل يفعله الصغيرة والكبيرة سؤالا واحدا kada a samu akwai bambancin lafazi lokacin da kake roƙon Allah idan babban damuwa ta sauko sai a ga ka da hankali idan karamar damuwa ce sai a ga kana wasi addu'ar ma wani lokaci ka manta kana yin ta a sujuda ba bukatar ka ta zama bai ɗaya. yanda kake dagewa Allah ya biya maka babban bukata ka dage haka Allah ya biya ma karamar bukata kar a samu canji ta wajen yadda kake roƙon Allah wanda hakan ne ke faruwa da mu ba ka ganewa mutane sun shiga damuwa eh, eh, eh, wato suna kusantar Allah sai lokacin da aka shiga damuwa saboda haka idan bala'i ya sauko sai ga an tsananta jama'a a tashi addu'a to da ba za ku yi addu'a ba sai yanzu karamar bukata da babban bukata in ji alimamin bahaki yace darajar su guda ne a wurin Allah fa inna Allah ta'ala la ya shay'un shi Allah babu wani babba a gurin sa duk bukata da yake ya kamata a ce yanda kake dagewa ka roki Allah bukata kar ka dauka sai babban damuwa ko da karamar damuwa ce ka tsananta ibadar ka ga Allah subhanahu wa ta'ala bal yas'aluhu saghiratan kabira su'alan wahida addu'ar da ake so ka yi ya zama to addu'a ce iri guda suka duka alimamu mahaifi ya kirga su a littafin shu'abul iman littafin yana da muhimmanci akan cewar idan an rasa ɗaya cikinsu to babu shakka mutum ya saba ma sunnar manzon Allah saboda dukkan su akwai dalilai waɗanda aka turo a kansu in ma daga ayar alkur'ani ko ko hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu da abin da muka faɗa daidai kuma Allah shi ya mana kurakurai سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك